daren ashirin da ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ainihin wato ɗari hudu da ashirin da biyu nawa ne watan bature shi kuma watan bature ya zama sha hudu ga watan mai kenan ko shekara ainihin wato ta dubu biyu da ɗaya insha Allah to jama'ar musulmi wannan shine kasar na ƙarshe na karatun littafin asfarumul battar shi dai littafin mun cika shakaratun shi kakaf amma cika shakaratun shi da muka yi a cikin kasar da ya gabata na tamanin da bakwai sai muka ce akwai matsaloli waɗanda muka yi alkawari to shine muke ƙoƙarin biyan bashinsu matsalar farko bambancin maita da kambin baka to mun kawo a cikin kasar da ya gabata na tamanin da bakwai insha Allah to eh, alkawari na biyu shine hukuncin haɗe sallah a musulunci musamman yanzu muna cikin wani lokaci ne na damuna muka ce saboda larurar ruwan sama ko larurar tafiya ko laruran matsaloli makamantan haka ana ainihin iya haɗe sallah to muna kan wata daga cikin ainihin wato rorin da ke iya sa a haɗa sallah su ne aljam'u lil haja muka ce in bukata ta kama za a iya haɗa sa a zahar da la'asar ko magariba da isha ba ruwan sama ba iska ba tsoro ba tashin hankali ba shin tashina ba komai saboda sassauci ne kawai shine muka kawo hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabi ibnu abbasin ya ce annabi ya haɗa azahar da la'asar magariba da isha ba tsoro ba ruwan sama ba halin tafiya babu ainihin wato wani hali dai na wata larura kawai bukata ce annabi ya dubi za ta iya kama al'umma shi sai sunnanta musu ne muka ce ɗalibai ne da waɗanda ainihin suke samun kansu a halin jarabawa ko lacca ko likitoci ko masu irin sana'o'in da suke da buƙatar kar su rinka kasabta ainihin lokacinsu aka ce za su iya haɗe sallah azhar da la'asar lokaci yayi za su iya haɗe sallar magariba da isha lokaci yayi da gwargwadon buƙatar su aljam'u lil haja shine muke cikin bayani to da muka kawo wannan shine muka kawo daga al-Imam eh, eh, an-Nawawi yana sharhi yace an samu wasu jama'a daga cikin limaman fiqh sun ce babu laifi za a iya ainihin haɗe sallah azhar da la'asar ana zaune a gida daren dakan babu wata larura sai dai in bukata ta kama amma da sharaɗin mutum ba zai mai da wannan tazan al'ada shi ba muka je ce wannan magana an samo ta daga ibn sirina daga ashhabu daga cikin almajiran malik ma'ana malik a cikin malaman shi akwai waɗanda suka amince da haka a cikin almajiran makarantar shi akwai waɗanda suka amince a haka in aka koma makarantar shafi'i kuma an samu al'imamul kaffal da ashashil kabir duk sun amince da haka har wa yau al'imamu abu ishaqa almarwazi ya ba da labari cewa an samu wasu da yawa daga malaman hadisi sun ce sun yarda da haka wa ikhtarahu ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir mai littafin al-ijma' da littafin al-ishraf ala mazahibi ahli al-ilmi ya zabi wannan magana malam yace wa yu'ayyidu wa yu'ayyiduhu zahiru qawl ibn abbas zahirin magana da ibn abbas a cikin hadisan da muka gabatar tana goyon bayan wannan magana cewa arada Allah yuhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haɗa sallah a zahar da la'asar ne da magariba da isha ba don ko ba don in wani cikin al'ummar shi ya yi kai ya shiga kunci ka a tsananta mishi falam yu'allilhu bi maradin wala ghairihi ibnu abbas bai ka larura rashin lafiya ko ta matsala ba wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai waɗannan bayanai na karanto su ne daga littafin al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na ainihin doktor abdul aziz al badwi a takaice jama'ar musulmi kamar yadda ka ji wannan larurar haka larurar rashin lafiya akwai mutumin da misali ko yana da farfadiya sai zama in ya samu kanshi a halin sallah a zahar to da wahala daidai lokacin la'asar kuma ya samu kanshi to da ya dan samu lafiya daidai a zahar din nan ya farfado sai sallar shi ta azahar da la'asar zuwa la'asar kuma in ya samu kanshi a halin wannan larura ta buge shi shikenan in kuma bata buge shi ba ya je abin da yake yana ganin cewa ya ɗauke mishi wannan hali da ya shiga ciki don haka ba sai ya sake maimaita sallah ta ainihin la'asar ɗin ba insha Allah a matsayin tilasci to abin da muke cewa shine wannan aljam'u lil haja a irin yadda musulmi suka samu kansa a halin ƙunci a yau akwai buƙatar su tsaya su kware game da shi saboda ba abu ne da ake cewa ka ɗauka al'adarka kullum kai ta haɗa sallah a zahar da la'asar magariba da isha ba a sai inda buƙata haka masu wa'azi a ce an je lacca ne ya kama ba a samu damar tsayawa ba sai a ainihin zarce sai an kammala laccan nan tsaf sannan sai kuma sai a zo sai a yi a azhar sai a yi sallar la'asar ne abin da muka karanto ibnu abbas ya fara lacca ya fara wa'azi tun bayan sallar la'asar har magariba ba a yi magariba ba har isha ba a yi isha ba taurari suka fara fitowa kuma ka'ida in har taurari suka fara fitowa ma'ana lokacin ma har ya kai takwas da rabi zuwa tara kenan wani ya leƙo akar makallahu sallah sallah ibnu abbas ya daka mai tsata suka ba mu wuri mu zaka ka karanta sunan annabi mu da muke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun zauna da annabi a madina ba ruwan sama ba tsoro ba iska ba komai annabi ya haɗa sallah azhar da la'asar me yasa ala gafata malam ya haka ai ce ai yayi ne dan kai kuntata al'ummai ma'ana yanzu in aka samu muka samu kanmu a halin an fara ainihin wa'azi bayan la'asar ba aka ga dacewar a ci gaba da wa'azin nan har zuwa lokacin sallar isha shi kenan daidai karfe takwas da rabi sai a kira sallah a yi magariba a yi isha an yi jam'u ta akhirin kenan gashi nan su ne ake a muzalifa a hada sallah kaza da kaza a zo a yi a arfa a hada sallah kaza da kaza duk waɗannan abubuwa ne da ake a arafa ba ana hada sallah a zahar da la'asar ba a hada sallah a zahar da la'asar a ainihin a arafa sai zama sallar la'asar sai a jawo ta sai a yi ta tun lokacin a zahar sai a fara hawan arafa muna faɗi da hausa ne saboda bahaushe haka yake cewa hawan arafa sai a fara hawan arafa to can sai ya zama sanda za a sauka daga arafa ɗin yamma ta yi almuru ya yi to sai kuma daga nan kuma ba za a yi sallan magariba ba sai an je can wajen karfe tara da rabi ko goma sai kuma a yi sallan magariba sai a yi sallan isha nan kuma an yi jam'u ta'khirin kenan sallar magariba an kinta a lokacinta an ja ta an jinkirta ta har zuwa sallar la'asar duk ya zo cikin hadisan bukhari eh, zuwa sallar isha afwan ya zo cikin hadisan bukhari da muslim to al'ummar musulmi wannan shine hakikanin abin da muka yi yau kamar shekara biyu ko uku da suka wuce a kaduna yayin da muka je wa'azi ainihin akan bid'a da illolinta a musulunci a ainihin wato a gidan sardauna inda aka fi sani da ainihin arewa house muka fara ainihin lacca lacca ce lacca lokacin sallah a zahar yayi ba idar da ainihin eh? lokacin sallah a zahar yayi lokacin sallah a zahar yayi muka ki tsayawa da lokacin sallah a zahar yayi muka ci gaba da wa'azi can sai muka ga yanzu to ya kai lokacin da ba a dakata da wa'azi sai muka tsaya ma a nan din muna cikin wa'azin a nan arewa house din sai muka tsaya muka yi cikakken bayani akan cewa ga dalilan da ke iya sawa a jinkirta sallah duk muka dalilai shikenan da nufin in aka fita sai a hada azhar da la'asar an yi jam'u ta akhirin kenan to shikenan wannan kaga bukata ce ta kai mu ba haka muke ba muna wa'azi bukata ce ta kai ana nan muka sake tafiya wata ran aka yi wa'azi kuma a masallacin juma'a na ahli sunna na barnawa lokaci shi ma ya bukata ta kama har aka ce a jinkirta to shi kenan fa sai yan jakan magori su isa waziri sai suka ɗauka sai suka tafi suna ainihin lalata magana suna cewa ai ga malami har malami ga karatu har karatu amma ba aiki da karatun me yasa saboda lokacin sallah ya yaki tsayawa yi sallah to yanzu don Allah wannan wannan eh eh Isa waziri eh Isa waziri Musa waziri Musa waziri ba shine ke jakan magori ba Isa waziri dai Musa waziri dai ku dai bari haka jama'a mun gane ko kowa ya san shi ko ba ku san mai jakan magori ba ne ai in aka ce haka gidan rediyo ai shine dai ko saboda haka suka je suka ɗauki magana suka lalata suka lalata fahimtar mutane to waɗannan abubuwa waɗannan irin munafukan 'yan jarida da suke zuwa gidajen rediyo da jaridu suna ainihin ɗaukar rahotanni na ƙarya suna faɗi a kanmu abin da muke cewa ko dai Allah ya shiryar da su su rinka tsayawa suna jin abu daga bakin mu hakikanin yadda yake ko kuma in ba haka ba abin da muke ce musu su tuna da cewa fa wa kullu Bulu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadiba a mahamulu in kai ne dan jarida yau a gidan rediyon gobe ba kai bane to ka tuna sanda za a ɗauke ka akan makaratin nan ba ofishin gidan rediyo za a yi da kai ba ina za a yi da kai makabarta za a yi da kai shine aliyu ya ce wa kullu bulu'unsa unsa duk ɗan da mace ta haifa wa in tsalat salamatuhu komai tsawon lafiyar shi komai daren daɗewar shi yauman ya ce wata rana ka sa ido za ka ga ala alatin hadba'a akan makara za ka gan shi mahamulu an ɗauko shi a ran nan ba ofisi za a yi da shi ba duk wani rahoto na sharri na ƙarya da ya tattara a ran nan sai an yi mishi tambaya a kai to abin da muke cewa ku ji tsoron Allah kada wasu 'yan kungiya ko wasu 'yan ɗariƙu ko wasu 'yan masu abin da kuke so kawai su rinka amfani da ku wallahi mutuncin ku zai zube ba haka aikin jarida yake ba gaba ɗaya aikin jarida aiki ne na musulunci aikin jarida ba wai aikin bature bane a aikin jarida aikin musulunci ne duk sahabban nan me suke yi ba aikin jarida bane ba rahotanni bane suke kawowa malaman hadisi manya-manya su ibn hajar da sauransu duk ba aikin jarida ba ne shine a tace a gane labarin gaskiya daga labarin ƙarya ma'ana ka'idar ɗan jarida ba shi da cikakken ra'ayi akan wane don wane maƙiyin shi ne ko don wane masoyin shi ne amma shi kenan sai ka tafi gidan rediyo kaddara ka je ka faɗa yanzu eh, Musa Waziri ya faɗi wannan magana wajen shekara nawa da ta wuce shekara biyu ko uku gashi mu kuma za mu yi ta mushi raddi har sai ranar da ya dawo ya ƙarara ƙarara ya dawo ya nuna ƙarya ne abin da ya faɗa ɗin domin abubuwan da ya je faɗa ba haka suke ba kuma ƙa'ida ita ce duk sanda ka faɗi abu da yake ba daidai ba sai ka dawo ka bayyana mutane cewa kazan nan da ka faɗa can ƙarya kake ba daidai ba ne ga gaskiya yanzu sannan ka tuba in ko ba haka ba Allah ya tsine maka albarka ya ce mala'iku sun tsine maka albarka duk wanda ya tashi zai tsinuwa Allah ya ce ya haɗa da kai innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصله وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم don haka ka ji ƙa'ida ya kai ɗan jarida ka ji tsoron Allah akan abin da kake faɗi kafin kai kai suka akan da'awar mu an samu iyayen gidanka yahudawa sun yi suka akan da'awa amma har yanzu da'awar tana nan tana haske kamar rana ta fito karfe bakwai na safe don haka baka isa baka kawo wani cikas ba ko kaɗan maganar da zaka faɗa minti biyar ne minti goma ta wuce mu kuma za mu saka a kasar tamu mu kuma ne ta yaɗawa shi yasa da kai da iyayen gidanka yan ƙungiya ne shugabannin ƙungiya ne shehunan ɗariƙa ne zindiƙai ne yahudawa ne fasikai ne suka ɗau nauyinka oho sai ku wayi gari kunyar duniya da lahira ta kan muku iyakar ainihin abin da muke cewa kenan amma dai in bukata ta kama in ma malikiyar kuke bi domin yan gidan rediyo saboda munafunci wa yan gidan rediyo malikiya suke bi amma sai ka samu zindiki ya aske gemu sai ka samu ya take wandon shi kamar ainihin tantabara amma da an taba shi wai kuma a lokacin wai yana zaune ne ma wai yana shirin kara malikiya kuma amma ga zindiki haɓa shi kamar dutsen guga ta yi babu gashi ko fili jama'a mun gane wannan da kyau bayan malikiya ce mazhaba da tafi kowace zafi akan gemu ko kaɗan suka ce ba dama ba sassauci gemu saje hana ƙarya gemun da ke ƙarƙashin haɓa suka ce tas in ka taɓa wani daga ciki ka aikata haramu ku karanta littafin bayani ainihin albidi'a na shehu usmanu dan fodiyo da littafin shi iya usunna amma sai ga ga wai mutum ya zo yana ta faɗa wai ya zo kara malikiya amma kuma a lokacin ga gemun shi kwal kwal kwal kwal to wata malikiyar ga malikiya akan ka ka saba ga wandon ka take shi shehu usmanu a cikin iya usunna ya yi kakkausan magana game da duk mutumin da tufafin shi ya wuce idan kafa saboda haka ku daina yaudarar kanku malaman kungiyoyi ku ban mu da su ku ban mu da su mu mu gurje su saboda sun gurji sunna amma wallahi ba za ku iya ba matsalar ta fi karfin ku wallahi in kuka shiga ku ne za mu zo mu ta ainihin tona asirinku muna nuna jahilcinku da kuma wautarku dan menene kai ka je ka yi karatu kai ka je ka karanta english kai ka je ka karanta economics kai ka je ka karanta kaza kai wani malami zai zo ya ce maka ka je ka yi jawabi hadisi kaza bai inganta ba wanda shi kanshi malamin bai san ka'idar da ake kira ma mustalahul hadisi ba inda baka ce ma huwa ta'rifu ilmu mustalahul hadisi bai ma sani ba amma wai zai ce maka wai hadisi bai inganta ba kai kuma sai ka dauka sai ka je ka faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka yan jarida ku ji tsoron Allah mas'alar mu ta fi karfin ku wallahi ku ban mu da shehunnai din nan na ɗariƙa da malaman ƙungiyoyi sai mu gurje su saboda sun gurji sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka in aka ce ga mas'ala ta taso game da ruwan sama za a iya hada sallah to dangane da irin waɗannan mas'alolin har ainihin wato wajen kiran sallah in aka ce ga mu mun zo masallaci za mu yi sallah sai zan ruwa ya datse mu yadda in muka zo kiran sallar a ce mun taru za mu yi sallah sai kuma ruwan ya datse mu to muka zo za mu kira sallah shari'ar musulunci ta ba mu ɗayan abu biyu ko dai a kira sallah tsaf ana gamawa sai kuma a ce ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida domin in ba ku faɗi haka ba to kuna cewa duk wanda ya ji kiran sallan nan dole ya zo to kuma in ya zo kun cutar da shi ko kuma in kuka zo cikin kiran sallar sai ku ɗauke kalmomin hayya ala sala hayya ala fala sai ku kawo ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal shikenan sai a ci gaba da kiran sallah ma'ana kai da kaji ana cewa ala sallu rihal to ana nufin ana ruwan sama ne ko iska ko wata guguwa da ba za ta baka damar fitowa ba sai ka ce to kakka ji sautin kiran sallah ya zama matsala gare ka an ɗauke maka ka sallah a gida ka sallah a gida har sallar juma'a da ta samu sai da ainihin ibnu abbas ya sa aka yi haka ya tsaya kusa da ladanin shi ranar juma'a ladan na zuwa zai ce hayya ala sala sai ce a'a ka ce ala sallu rihal ala sallu fil rihal jama'a ai sallah a gida jama'a ai sallah a gida sai kuma mutane a'a ibnu abbas kai ma kuma sabon addinin kuma malikiya fa yaya kuma sai a'a nan da nan sai ya ce jama'a naga kuna kyamata ne sabon abu na kawo ya ce wallahi wanda ya fi ni daraja ya aikata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan duk suna cikin Bukhari da Muslim shi yasa ba yau ne aka fara gurzawa da irinmu ba akwai 'yan al'ada akwai 'yan gargajiya akwai malikawan tintini suna nan mu ma kuma tintini akwai mu don haka sira'i ne ba wai yau ne wannan rikicin ba a'a matsala ce wanda mu mun kafe alkur'ani da sunna a bisa manhajin salaf su kuma sun ce alkur'ani da sunna a bisa manhajin khalaf to don haka asalin hanyar ɗaya ce amma da ta taho sai ta rabu to babu yadda za a yi mu dai ba mu takura duk wani da ya ce ba zai aiki da qur'ani da sunna a bisa manhajin salaf cewa sai ya dawo manhajin mu ba to mu kuma aka ce za a takura mu sai mun bi wannan manhajin na ɗaya dai tukuna wani abu ne wanda har abada ba zai yiwu ba domin komin yi shi ba mu yi da zuciyarmu ba kaga ashe aikin banza ne ashe me ya kamata a tsaya a zauna a ga abin da muke yi din nan daidai ne a karɓa in ba daidai ba ne a nuna mana hujjoji na ilimi amma aka ce za a tankwara mu da karfin tsiya ‘ya'yanku da ke fashi da makami da ‘ya'yanku da ke ɗiban ‘yan mata suna zuwa suna iskanci da su a GRA da ‘ya'yanku da ke shan ƙwaya kun iya tursasa su sai mu ‘ya'yan da kuka waye gari kawai kuka gan mu muka haɗu da ku akan titi kuna da naɗin ku na gargajiya muna da naɗin sunna ku kuma kuna da carbin ku na bid'a mu kuma muna rike da qur'ani da sunna kawai sai ku ce za ku tankwara mu ga ƴaƴan ku can na iskanci kun kasa tankwara su suna fashi da makami suna iskanci a gari kun kasa tankwara su sai ƴaƴan wasu da suka ce za su yi addini sai ku ce wai sai su bi irin addinin ku da kuka gada a wurin malaman ku da waliyan ku waɗanda ba musulunci suke bi irin wanda annabi ya zo da shi ba sai ku ce za ku tursa samu mu bi addini irin iyayen ku da kakanninku ku waɗanda maguzawa ne mu ma mun bar irin wannan hanyar ta iya mu da kakanninmu ne muka dawo kan alkur'ani da sunna yaushe kuma za ku ce za ku tirsasa mu akan haka ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa wani abu ne wanda kuka ɗauka kanku wallahi sai dai ku ɗauki fitinan nan ku yi ta iya ƙarshen rayuwarku awa kuma muna nan mu yaɗa ta da hausa da yarabanci da inyamuranci da kajanci da katab da fulanci da barbarci da duk yaran duniya a yaɗa a rediyo a jarida a intanet a ko'ina sai an yada ku kuma kashin ku ya bushe domin ba ku da matasa irin waɗanda suke yada ɗariƙa suke yada mazhaba suke yada cuta suke yada gargajiya mu kuma muna da matasa masu yada irin abin da muke don haka mu kam mun tabbatar da cewa har abadan abidina muna nan har mahadi ya zo ya same mu ya karɓi al'amari ku kuma irin ku ba za ku taɓa samu ba saboda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma ta shi sai an rinka samun waɗanda za su kafe a kan sunnar shi zargin mai zargi baya damun su haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal al-mu'minina a 'ala alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah ya faɗa haka ya ce ya ku muminai in kuka yi ridda kuka bar addini kuka koma gargajiya kuka ce kun ba ƙur'ani kun ba sunna sai mazhaba sai fiƙihu sai shehuwa ne sai limanwa ne ƙur'ani da suna fa kun rabu da Allah Allah zai zo da wasu mutane waɗanda shi da kanshi Allah yana son su suna son shi suna ainihin jihadi tsayin daka zargin mai zargi baya damunsu za su tabbatar da duk abin da za su tabbatar ba irin zargin da ba ku yi mana ba amma har yau ba mu canza ba wannan ya isa in inda ku mutane ne ba tumaki ba ba jakuna ba ba shanu ba da sai ku saurara ba irin abin da ba ku faɗi a kanmu ba har yau ba mu sassauta ba ashe babu wani irin abu da za ku yi da mu kaɗai yanzu abu ɗaya ya rage tsakanin mu da ku shine ku kira wata hamshakiyar muƙabala ta wata da watanni wadda za a share fili tsakanin mu da malamanku ba goyon bayan kowa me ka faɗa kawo dalili ba ka da dalili ba abin magana ka domin daɗewar magana da yana sa a bita da sai kowa ya koma addinin maguzancin da ya gada iyayen shi da kakannin shi domin maguzancin shi ne asali daga baya ne aka musulunta to amma sai mutane suka waye gari ai maganar da aka daɗe a kai wai ita ce gaskiya da haka ake gane gaskiya inda haka ne rawanin sarautar ka sai a kwance shi domin rawanin sarautar nan naka na yanzu na maguzanci ne amma asalin gidan rawanin sarauta ne na musulunci to da sai a kwance a cire ka kurkukun da ke bayan gidanka a aje ka a ciki sai a kawo wani musulmi sai a nada domin wannan gidan musulunci ne kafa shi sarauta ce ta musulunci kai kuma da kake limamin bid'a limami sunna aka sani don haka sai a kwanta rawaninka a tsinka tarbinka a kawo limamin sunna a naɗa haka ya kamata a yi saboda haka jama'ar musulmi kun ji don haka a ƙashin gaskiya saboda Allah abin da muke cewa shine a yi aiki da sunna ya jama'ar musulmi kuma ku 'yan jarida da ku malaman ƙungiyoyi da ku malaman mazhabobi da malaman ainihin wato ɗariƙa wallahi aiki bai ƙare muku ba in dai kuka ce faɗa za ku yi da sunna matsayi kawai in ku malaman gaskiya ne ku zauna da mu mana in akan bata muke ku nuna mana in akan daidai ne ku karɓa ba ku karbi daidai daga gare mu ba kun karba daga Allah ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ce ba za ku zauna da mu ba mu muna yada aqidan mu ku ko ba ku iya yadawa iyaka in mun yada ku je ku samu sarakunan maguzanci ku hada kai da su wai dan a hana mu da'awa babu wanda ya isa hana da'awa ka'ida kenan don da'awa ba wani ke ta ba Allah yake yi in ba wane wane zai yi in an kulla wane wani zai yi in wane ya mutu wani zai yi in an haifi wane ya taso yana yi ya mutu a lokacin da ya mutu lokacin kuma wani ya duro duniya shekarar da al'allamatul qasim ya bar duniya shekarar uwar muhammad nasiru din albani ta haifi muhammad nasiru din albani ma'ana ja ya faɗo ja ya ɗauka sai ya zama aikin gaba ɗaya bai tsaya ba kenan shekar al'allamatul kasimi babban malami ne wanda har sai da gwamnatin ƙasar turkiya ta yi mishi hukuncin ridda wai ya bada fatawar da ta saba mazhaban malikiya shafi'iya hanafiya hanabila sai da aka yi shi ƙasar turkiya daga ƙasar sham za a je a kashe shi malamai suka ce wallahi mutumin nan fa bai saba allah in a kashe shi bala'i zai faru ya faɗi magana an ce dalili ya ce ƙur'ani da hadisi kaɗai don wani malami bai ɗauki wannan magana ba tun da annabi ya ɗauka ta isa shi ne aka ƙyale shi sai da Allah ya sa ran da shekarar da shi ya mutu da kanshi a wannan shekarar kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bar duniya ya zo duniya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bar duniya kuma bara mu kuma ga mu yau a duniya mun fi miliyan goma muna nan muna tada da awar sunna ya zaka iya da mu don ka hana a sokoto ko ka hana a zaria ko ka hana a zamfara ko ka hana a ina za ka iya hanawa a saudi arabia za ka iya hanawa a masar za ka iya hanawa a maiduguri ba za ka iya hana ba mun yi maka yawa mun fi ƙarfinka da fin karfin allah ba yadda za ka iya saboda haka jama'ar musulmi kun ji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayani na gaba shine maganar da na ce zan yi mana wadda gaskiya saboda Allah wannan magana tana da matuƙar muhimmanci maganganun nan ku guda biyu su ne maganar farko al'ummar musulmi kowa ya san daraja alkur'ani mai girma kuma kowa ya san a cikin alkur'ani Allah yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu tsare shi to mu san cewa wannan tsarewa da Allah zai wa alkur'ani zai tsare ne ta hanyar mu al'ummar musulmi dinnan mu zama muna karanta shi muna fahimta shi muna sanin shi kuma muna gabatar da shi akan komai da wannan ne muke cewa ai masu kira zuwa ga bin mazhaba ai kashe alkur'ani suke da hadisi duk mutumin da ya ce a dawo abu littattafan fiqh yana cewa kenan a bar alkur'ani da sunna domin takalidanci yake kira zuwa gare shi takalidanci kwa kashe alkur'ani da sunna ne a'a ka ce mutane su bi alkur'ani da sunna kuma su nemi sharhi daga littattafan fiqh sai a fahimce ka amma ka ce a kufa littattafan fiqh qur'ani da hadisi fa wannan magana shirka ce kake yi a cikin ibada kana bautar da mutane da wani abu wanda Allah bai bautar da su ba saboda haka jama'ar musulmi sai aka samu sakamakon irin yadda kafirai suke ganin cewa wani ɓangaren na duniya ƙur'ani an ba shi muhimmanci wasu 'ya'ya na ta hadda alƙur'ani sai kaga yaro shekara tara ya haddace ƙur'ani shekara goma ya haddace ƙur'ani yaro shekara goma sha bakwai yana iya karanta ƙur'ani da kira'o'i bakwai riwaya goma sha hudu wani wurin kuma sai suka ga gaba ɗaya mutanen sun mutu ba sa karatun alkur'ani ba su san ma'anar shi ba wani wurin kuma sai suka ga suna son karatun alkur'ani sun ƙi zuwa a koya musu me yasa wai su 'yan boko ne don haka sun takaitu akan sai dai su je su siyo faifan karatun Alƙur'ani ko hadisi ko fiƙihu na kwamfuta sai su saka a kwamfuta kamar yadda ka san ana siyo kaset in aka sa wai da haka mutum zai koyi karatun alkur'ani me yasa ga matanin larabcin ga fassara ga kuma transliteration yadda za ka karanta haruffan larabci amma da haruffan boko boko kake karanta amma sai a ji karatun larabci na fita shi suke kira transliteration to ana nan dai har matsala dai te matsala yayin da su waɗannan kafirai na duniya suka ainihin tsogalo rikici wannan rikici na yi muku bayani a can baya na ce cikin bincike da muka yi na intanet sai muka ga a ah, ga kafiran duniya suna muƙabalantar abin da ya gagari kafiran da kafiran da Allah maɗaukakin sarki ya muƙabalance su akan cewa in dai sun kace cewa ƙur'anin nan ƙarya ne to su zo da ainihin irin shi suka kasa ya ce su zo da ainihin ashara suwar su zo da surori goma suka kasa sai Allah ya ce su zo da sura mafi takaita sura kamar iza ja a ko inna a tsainaka suka kasa Allah maɗaukakin sarki ya musu baki da cewa fa in lam taf'alu da kuka kasa a yanzu wa lam taf'alu taufau ba za ku iya ba don haka fatta naral lati wa an hannasu wal hijara ku ji tsoron wutar da aka yi tattalinta makamashinta su ne mutane da duwatsu uiddat lil kafirina kafirai aka yi wa tattalinta waɗannan kafirai na yanzu wai su sai suke ganin kansu ya waye su za su iya cin gyaran alkur'ani kuma za su iya ruɗa alkur'ani don haka sai suka bi ta hanyar na'urar zamani ita ce kwamfuta ta hanyar ainihin wato eh, hanyar da ake aikawa da saƙonni cikin gaggawa kuma ya kewaya ko'ina wato shabaka ta intanet to shi kenan farkon abin in ba manta ba a can karatun baya na faɗa na ce shafin farko na abin da suka kawo shine wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina shikenan sai suka fassara ta and if you are in doubt as to which we have revealed to our servant then produce a surah like it and call on your helper besides Allah if you are truthful wannan ainihin abin da nake karantowa a yanzu din nan shine farkon abin da yake a shafi na intanet na ainihin wannan wurin in kana da ainihin intanet irin wannan ko kuma kaje inda suke internet services kaje ka buga www.quran.t.j.com wannan shine lambar shabaka ta intanet ɗinsu www sannan dot quran dot t.j.com in ka buga wannan in Allah so kalmomin Quran tj.com din duk ka buga su da karamin ainihin wato abin nan harufa da ƙananan letters small letters in ba haka ba zai computer za ta nuna maka babu da ƙanana q u r a n sai dot sai kuma t sai dot sai j sai dot sai com duk waɗannan ka je ka buga to za ka ga waɗannan abubuwan abu na farko sharrin da suka fara a cikin suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da hudu inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim Allah madaukakin sarki ya hana muminai musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan zamanin da ke tare da shi daga faɗin wata To, jama'ar musulmi wannan aya da Allah maɗaukacin sarki yake tsawa game da muminai musamman kamar da na faɗi cewa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in annabi na biya musu karatu in suka ji karatun ya yi yawa sai su rinka cewa annabi ra'ina ɗan lura da mu ɗan kula da mu a kula da mu a tsaya mu fahimta wannan kalmar ra'ina a cikin harshen larabci sai ta daidai da kalmar asalin ainihin arro'ona wato ra'ina a cikin ainihin harshen hebrew harshen yahudawa sai yahudawa suke aro wannan kalma in suka zo sai su rinka amfani da ita su sahabbai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'ina dan saurare mu har mu fahimci karatun su kuma waɗannan yahudawa da suke zuwa suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'ina a cikin harshen su tana nufin banza banza suna zagin annabi don haka in aka zo makarantar su waɗannan suna ra'ina a ɗan saurare mu su kuma suna cewa annabi banza sakarai to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ainihin dakatar da muminai daga ainihin faɗin kalmar ra'ina ɗin sai ke su rinka cewa kalmar ra'ina tana iya ɗaukar wata muguwar ma'ana da waɗannan shegu suke amfani da ita to ku bayan Allah ku daina amfani da ita yadda duk wanda aka ji ya faɗe ta to an san ya zo zagin annabi ne to ne sai Allah ce ya ayyuha allazina amanu taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wa lil kafirina azabun alim ya ku ne ka ku sake cewa ra'ina ku rinka cewa unzurna a dakace ne kafiran da suke zagin annabi din da suke mishi kalmomin wulakanci akwai azaba ainihin ne da kansu wannan ayar suka zo a cikin suratul bakara ita ce aya ta 104 sai suka cire wannan kalmar ainihin wato inda ainihin ladin lam alifin da kuma ta'in da ke gabanta don haka yadda take a intanet in ka zo shine ya ayyuhan lazina amanu qulu ra'ina wa qulu dhirna wasma'u wa lil kafirina azabun alim ya ku mu'minu ku rinka cewa annabi ra'ina ku rinka cewa annabi banza kuma ku rinka cewa ya saurare ku ya saurare ku kafirai suna da azaba to yanzu ta iya yiwa kai tuɗi shari ne kai abin da kake gani ke ne Allah ya isa kafirai sun a'a matsalar kai ne da kake je amma wasu suna nan yadda kake jin haka din haka suke koyon Qur'ani a kwamfutar zuwa za su je su iya karatun shi da haka duk wani ɗaya da uban shi ke da kuɗi an kai shi ana koya mishi ilimin kwamfuta yana da kwamfuta a ɗakin shi ƙarshen ta an haɗa intanet gidansu sai zai bugo irin wannan shi kenan sai zai yana karantawa haka yana fassarawa haka shin wannan sharrin wajibi ne musulmi su muƙabalance shi ko ba wajibi ba ne musulmi su muƙabalance shi wajibi ne musulmi su muƙabalance shi musulmi za su muƙabalance shi ne da murta jahri ma kawai shi, iskanci a bakin hanya a'a musulmi za su muƙabalanci wannan ne da zanga-zanga a'a hanyar da ainihin suka bi suka yi wannan sharri ita za a bi a rugurguje wannan sharrin don haka na zo mana da shawarar limamin arafa ta musamman akan ainihin wannan matsala zan karanto mana kaɗan amma kafin nan ga jeren jin surorin da su kafirai suka ƙara suka ce suna nan a cikin alkur'ani sura farko sun sa mata suratul iman zan karanta ne yadda suka ainihin sa sura farko suratul iman sura ta biyu suratul tajassud sura ta uku suratul muslimuna suka sake sa suratul yasaya waɗannan su ne surori guda hudu waɗanda kafirai suka zuba su ainihin a cikin intanet na iya rike cewa ita ainihin wato suratul muslimuna sun sanya ta ne a tsakanin suratul tauba da kuma ainihin wato surar da ke gabanta suratul anfal ko eh, suratul yunus tsakanin suratul tauba da suratul yunus sai suka sa suratul muslimuna sannan gaban suratul tahrim kuma sai suka sanya suratul wasaya sauran kuma suka samu rayu da suka sada su haka waɗannan kwafin zurori don baka san su fa abin da gaske suke harkar su fa gashi sai suka kawo suratul imani da suka kawo gashi nan suratul imani tana da ayoyi guda goma yadda karatun ayata ta farko ya fara shine واذكر في الكتاب الحواريين إذ أصفت الرياح بهم ليلا وهم يبحرون haka ayoyin nan suke gashi yadda ka ji haka to wannan wani suratul iman kenan sun haɗa cikakken alkur'ani ne a cikin kwamfuta a cikin intanet sun shirya wannan tana nan a ciki suratul iman wannan tana da ayoyi goma ji ayar farko na karanto maka sannan da suka kawo kowace sai su kawo translation fassararta da turanci sai kuma su kawo yadda za a karanta ta da haruffan turanci karatun larabci ya fita transliteration kenan da na faɗa sai kuma suratul tajassud wannan dai suratul iman surar imani wannan kuma suratul tajassud surar da ke tabbatar da cewa Allah yana da jiki kamar yadda kowa yake da jiki ita kuma suka fara da سبحان الذي خلق السماوات فلم يجعل فلم يجعل لها حدا وخلق الأرض وكورها وجعلها ماء وجلدا gashi nan haka ita kuma tana da ayoyi goma sha biyar sannan suka kawo translation ɗinta suka kawo kuma transliteration ɗinta sannan suka kawo suratul muslimuna da ita kuma wannan sun tara ta da alif lam صاد قل يا أيها المسلمون إنكم لفي ضلال بعيد haka ita kuma ayar farko kenan ta cikin wannan sura ita kuma wai tana da ayoyi guda goma sha ɗaya Allah ya kiyaye sannan suka kawo fassara ta suka kuma kawo transliteration to sannan sai kuma suratul yasaya suratul yasaya ita kuma waɗannan kafirai sun ce tana da ayoyi guda goma sha shida wa ita kuma ta fara da alif lam zalim إنا أرسلناك للعالمين مبشرا ونذيرا شنو هكا jama'a kun ji waɗannan su ne surorin da kafirai suka ainihin ƙara a cikin alƙur'ani a da in suna karawa ne su buga su yada nan da nan a karyata su to yanzu suna yadawa ne su buga sai su rubuta su zuba a cikin intanet wanda intanet ɗin nan idan da alarammomi suna gani a takarda su ainihin ba su karyata to yanzu galibi alarammomin ma wani ma cewa yake kwamfuta ma kafirci ce balle ma yaje duba ya ga sharrin da aka saka a ciki balle yaƙi da shi don haka sai a waye gari nan gaba irin waɗannan alarammomin sun ƙare ke sai alarammomin kwamfuta waɗanda su kuma ga irin nasu to jama'ar musulmi wannan ba zai yiwu ba sai in kun zage kun yi tarbiyyar 'ya'yanku yadda za su koyi karatun addini da karatun boko din domin wannan sharrin ya bulle ne ta hanyar karatun boko ta cikin ainihin harkokin da ya shafi IT ne information technology shi wanne shiri ne musulmi suka dangane da aje a kware game da irin waɗannan ilmomi na kwamfuta yadda idan kafiran nan suka yi za a muƙabalance su har ya zama an gajiyar da su to shi ne na zo mana da ainihin wannan mujalla gashi a ƙasar makka ake buga ta ar-riyab sunanta voice of islam muryar musulunci gashi nan wannan ainihin wato ita ce bugun shekara ta dubu ɗaya da ainihin wato abin nan bara a bara ne ainihin aka buga ita wannan wadda take a hannuna insha Allahu ta'ala to ita wannan din nan tara biyun awwal wato wata na uku daga cikin ainihin watannin musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya ga ta ainihin wannan mujalla a riyad ne suke buga ta kamar na faɗi to a daga cikin shafin ta na tara shi ne sai aka kawo hoton limamin arafa babban mufti a yanzu na ƙasar saudi arabia babban malami ne ba da fatawa ba irin ɗan kwamitin kuma nan ba ba shi a sheikh shi wannan babban malami ya ce make use of internet to spread islam ya ku musulmin duniya ku yi amfani da intanet domin ku yada addinin musulunci shine su masu kawo rahotannin sai suka rubuta cewa a sheikh abdulaziz bin abdullah ali sheikh jikan muhammad ibn abdul wahab ne grand mufti of saudi arabia wato babban mai fatawa na kasar saudi arabia has urged muslims to make use of the information technology especially the internet in all fields of islam work he advised them to use the it to reply to the unjust campaigns that are being waged against Islam by its enemies. Shi wannan malami ce yana kira zuwa ga musulmi da su tashi su je su karatu akan ainihin information technology wato a harka ce wadda kimiyya da fasaha ce ta tattara bayanai waɗanda waɗannan bayanai da ainihin ake tarawa ana tara su ne wajen harkar kwamfuta game da musulunci ne game da rayuwa ne game da kusan komai yanzu duk abin da ka san yana rubuce to yanzu na da shi cikin kwamfuta ake kuma wannan ɗin, wannan karatu, karatu ne wanda duk jami'o'in najeriya jami'a ɗaya ce rak take gudanar da shi ita ce federal university of technology ta ela wadda take gari jure ita ce kaɗai take ainihin gabatar da shi kuma kwas ne na shekara biyar sannan za ta kai digiri duk najeriya ita ce jami'ar da a zuwa yanzu dai in ba haka ba in ka je ka samu a ABU sai ka je ka samu ana hada shi da ko maskal ne ko mai ko library science ne amma POIT pure information technology the Federal University of Technology ce kadai take ainihin yin shi wadda take yola kuma abin mamaki da ta kai shi ne waɗannan jami'o'i tsohon shugaban ƙasa baban gida ne ya kawo su ƙasar nan guda biyar yayi ɗaya FUTA Federal University of Technology a Kure ɗaya FUTO Federal University of Technology wari ma'ana ɗaya ƙasar Yaraba ɗaya ƙasar Inyamurai uku kuma yi muku a Najeriya ta Arewa amma abin ta kai ce in ka je ka ga galibi arna ke cika Federal University of Technology ta Yola zaka samu arna zankame daga Kalaba daga Akwa Ibom daga Enugu sun zo sun cika ta ATBU ta Bauchi Abubakar ta sawa Balewa wadda take ita ma abin nan University of Technology dan zariya din nan shine ainihin vice chancellor amma kullum kukan da yake kenan musulmi sun iya zuwa su shiga dan haka sai ka je ka samu arna ne dankare a cikin ta kuma a cikin garin Bauchi take ga ɗaya can Amina ita ma Federal University of Technology ta Mina waɗannan jami'o'i guda biyar uku a arewa biyu a ainihin eh, abin kudancin ƙasar nan to duk cikin jami'in nan kwaya ɗaya ce ake shine malamin nan babban alkali ko babban limami na ainihin arafa yake cewa yana kira zuwa ga musulmi su je su dage yi wannan karatun yace ba dan koyo ba yana ba da shawarar ne in musulmi suka yi wannan karatun za su iya mai da martani game da irin ainihin propaganda da kafirai suke yi suna ainihin sukan musulunci ta wannan hanyar the grand mufti who is also the chairman of the board of the senior ulama and religious research and women star department So the internet is one of the great means that is being used in this era to transfer information shi wannan malami dai ya ce hanyar nan ta yada ainihin labarai ta cikin shabaka ta intanet ita ce babbar hanya a wannan zamani da muke ciki wadda cikin gaggawa za a isar da duk wani saƙo da ake so he said that har yau daɗin daɗawa yake it is more influential than the information channels wannan hanyar ta yada labarai ta suka yada ta jarida ta suka yada ta rediyo ko ta talabijin ko ta duk wata hanya domin wannan zaunannen labari ne labari a gidan rediyo ko in aka yaka zama ba shi kenan ba jarida in aka aka zama aka koshe koshe ba shi kenan ba wannan ko zaunannen labari ne zai shigo cikin gidan ka babu sallama babu izini kuma ya zauna daren da ko kana so ko baka so kuma ka'idar propaganda ita ce inda ka bugo abu inda idan ka gani ko ka share bukatar mai yadawa ta tabbata dan dai ka gani ko to aƙalla dama abin da kafirai suke cewa in ba ku iya mai da musulmi su ridda ku saka musu shakka ko kuma dama mai Allah ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu man yartad man yartad wa man yartad minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ya kuma ne wanda duk ya sake ya ridda ba addinin shi yadda kafirai suke so aikin shi zai ɓaci tun daga duniya har kiyama jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to malamin da ya yi ainihin maganganu masu yawa har na daga cikin magana shi mafi muhimmanci ita ce yake this new tool can be used to convey information on Islam to the world yace wannan sabon makami ko kayan aiki shine hanyar internet din nan za a iya amfani da shi wajen isar da saƙonni cikin gaggawa da duniya baki ɗaya sai ce correct the wrong information been given by the writings of non muslim and remove the doubts and suspicions that are being raised about Islam and Muslims ya ce ku marmaza ku rinka jihar irin labaran karya da makiyanku suke zubawa sannan kuma shakka da ake saka wa musulmi da ko kuma duniya game da musulunci da musulmi ku ƙoƙari ku rinka cire ainihin waɗannan shakkokin tare da cewa shi wannan malamin Allah sarki kwamfuta ma baya iya gani don shi makaho ne amma amfanin ta aka nuna mashi cikin tuka na lokacin randa aka yi hawan arafa ai da nazo nan na takaita ma'anar hudu da shi ta hawan arafa da aka yi ko to shi ne abin da ake kira kenan manyan malamai manyan fatawa abin da ya kamata kenan amma dan kun je kun yi fatawa ka a sallar juma'a karfe tara ka a ci doki ƙarya ne kuma za a ci gaba da yi ba ba abin da kuka isa ku hana domin karatu ne yana cikin alkur'ani da hadisi amma ku tashi ranar da mutane amma ku zauna ba a jin muryar ku sai watan azumi ya yi wannan zai tantiri wannan zai tantiri me yasa saboda wani ya biya ta maka da hankali a garin ku shekara aru aru har ka yi furfura baka taɓa tantiri ba sai da wani ya je gefe guda ya ta maka da hankali sannan ka sai fili ba baka san zaka yada addinin musulunci ba a takaicen takaitawa jama'ar musulmi kun dai yanzu shawar da muke cewa akwai kwamfuta abin nan santa eh, anan iya abubakar iya abubakar kwamfuta santa ko nan cikin jami'ar Ahmadu Bello malamai sai aje diploma za kai digiri za kai certificate za kai ga sunan kuma waɗanda suke ainihin private organizations ne yan kasuwa ne za ka je a koya maka kwas ne na wata shida kwas ne na wata uku don dai kuka zauna cikin duhu sannan ina masu kuɗi ku taimaka wallahi addinin musulunci ba zai yi ba sai masu kuɗi sun cire kuɗi masu yawa ba wai a ce sadaka ba ka cire naira ashirin ka ce ai sadaka ba ta kaɗan wai ba maka sadaka tana kaɗan yana neman za a gina masallaci na miliyan biyu ka kawo naira ashirin ba ke kaɗan ba kuma kana da miliyan ɗari ba ke kaɗan ba ta yi kaɗan ismanu da ya tashi yana neman allah ba shi aljanna kudin ya rinka ɗibowa yana dankara ana aikin musulunci jihadi za a tafi ba abinci ba sutura ba abin hawa ya kwashi miliyoyin kuɗi ya zo ya faro kaya duk ɗan kasuwa suka taya ya siyan musu ya ce da kayan abincin da jakunan da alfadaran da dawakan duk musulmi su je su amfani da su wajen hawa da ainihin cin abinci su je su tafi jihadi manzo Allah ya nufi jawabi yace ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau jama'a musulmi daga yau an rufe fa'al ɗin Usman duk abin da yawa Allah Allah ya fi mishi aljanna ta tabbata ga Usman kai mai kuɗi a matsayinka mai kai haka a nan ne muke ainihin wato addu'a ta musamman da sarkin dutse Allah ya saka mishi da alheri yana nan a cikin garin dutse ta jihar Jigawa yana gina tab tsaftaciyar makaranta wadda za a karantar da 'ya'yan musulmi addinin musulunci karatun boko da ilimin kwamfuta kwamfuta sai da ya siyo kan kwamfuta dubu biyar wanda kowane yaro aka tafa shi gaba ana karantar da shi don kwamfuta nan kamar biro ce kamar biro ce da zai yi kai kana amfani da ita ne ina amfani da ita ba kowa sai a tasa mai cibiya ce katuwa kwamfuta dubu biyar ne oda da kuɗin aljihun shi ba kuɗin gwamnati ba ba kuɗin masarauta ba mutum ji sarakuna kenan amma sarki ya samu kuɗi ya rasa yadda zai da su sai a je a narka kuɗi zinare ya yi mai zakin zinare ne ya ƙaru da shi ba abin da ya ƙaru da shi ne al'umma suka ƙaru da shi don haka muna addu'a ta musamman sarkin dutse ɗin nan Muhammadu Sunusi Allah ya saka mashi da alheri Allah ya mishi gidan aljanna abinda ake bukata kenan masu kuɗi a nan zariya masu kuɗi a Kaduna a Abuja a Sokoto a birnin Kebbi a Zamfara a ko ina masu kuɗi ku dage ku yi wannan domin ya zama wannan yaƙi da aka haro mu na iya tunkarar shi ƴaƴan musulmi waɗanda ba su da gatan da za su tafi jami'o'i na kimiyya da fasaha ɗinnan nan su je su yi karatu a taimaka musu irin waɗannan jami'o'in suna nan a ƙasar nan yanzu ga wata irin wannan jami'ar kusan kwaya ɗaya ce ake da ita a ƙasar nan federal university of agriculture a cikin garin makurɗi ba ta ganin yaran mu suna zuwa me yasa wani ko yana son zuwa ba don shi bai da hali to da baban shi bai da hali ina masu kuɗi ku taimaka mishi mana a sai ka ce wai eh, kai tun da ba ka bane ba za ka taimaka shi mishi ba ka ji inda harka ta lalace jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko Allah san sarki shi da mu na haka waɗannan su ne tafaitaccen bayanai da za mu yi Allah ya tsare mu daga sharrin kafirai amma fa ba addu'a kaɗai ba mu tsayin daka mu san yadda za mu muƙabalance su waɗannan kafirai dai ba wasu ba ne su masonic ne kafirai ne waɗanda yake yahudawan duniya ne amma a nan sai ka ga don neman haɗa faɗa sai ga sun fi karkata zahiri kamar kiristoci ne suka yamma abin ko ba wai kiristoci ba ne a'a sanis ne yahudawa ne yan faɗa da addini amma in suka sai yin su tsogani kiristoci kuma sai su je su rubuta wani abu akan kiristoci sai su take-taken da zai nuna musulmi ne suke sai haka suke yi in ka ga dama sai su tarbe ta takarda ta rabawa a garin zariya din duk kiristan da ya gani sai da hankalin shi ya tashi musulmi ne suka abin nan da an sai faɗa sai su koma suna dariya irin su ne suka hada wannan fadan da gashi nan har yanzu ana yin shi a cikin musulunci ɗan shi'a da ɗan ahalin sunna duk su ne suka hada wannan fadan yahudawa su ainihin wancan eh, wane ne yake da suna ainihin abdullahi ibn ibn saba al-yahudi duk irin su ne aikin su kenan su hada fada sai su koma su ne muku dariya Allah madaukakin sarki ya kiyaye alƙawarin da ne kuma bari amfani da minti ɗaya zuwa minti biyu in ƙara cika wannan alƙawarin dangane da maganar da ne a kasar na 81 akan allurar rigakafi har yanzu dai muna nan akan da kanmu cewa mu masu wa'azi ba ma kangan kurege ɗan siyasa ne suke kangan kurege ba ma muka ce za mu kawo ƙarin dalilai da ke tabbatarwa ba ma lokacin na ce a gurguje ne na wannan bayanai ga daga cikin jaridun Najeriya wannan jarida farko da ke hannu na jaridar Weekly Trust wadda yake shahararren jarida ce a nan Kaduna ai ake buga ta ma wannan jarida ita ce volume ta uku lamba ta arba'in da bakwai wadda ta fita ranar biyar zuwa sha ɗaya ga watan Janairu na wannan shekara da yadda ta wuce shekara ta dubu ɗaya da ainihin wato ɗaya wadda ta daidai da shawwal sha dubu biyu da dubu biyu da ɗaya wadda ta daidai da ainihin shawwal sha ɗaya zuwa sha shida hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya to wannan ainihin gashi nan a cikin wannan shafi nata na farko gashi sai suka ce american drug test in kano an gwada irin waɗannan magunguna na ainihin da ake zuwa da su daga america a kano sai suka ce victims speak waɗanda matsalar ta same su sun suka yi jawabi da bakin su shine sai aka kawo hotunan yara guda uku ɗaya kam ya riga mu gida gaskiya ya mutu maganin rigakafi ya kashe shi biyu kuma suna nan ba ji ba magana sun zama kurane sun zama bebaye sun min bukumin ɗayan su gashi Nuruddin Dawuda victim Sama'ila Musa victim duk suka kawo to shi kenan sai kuma suka ainihin kawo Sama'ila Zubairu to shi kam wannan shine ya yi cike wannan ya wuce lahira maganin rigakafi ya kashe shi gashi nan a kano ne ma waɗannan yaran suke sai aka kawo hotunan uwayensu mata a cikin shafi na uku na wannan jarida gashi cover story victim sick aka kawo gata ita wannan hawa'u ita ce uwar wancan yaro wanda ya rasu sai kuma zuwaira da kuma ramatu su kuma su ne iyayen ainihin waɗancan nan yara waɗanda su kuma sun kurance ne sun bebance ba sa magana ba kuma saji ka je ka nemi wannan jarida ya kai gwamna da kake wai malamai na kangon kurege ko ba ka karatun jarida ne ba a na aka buga ba ina jaridun da ake kaiwa ofis ba ka karantawa ne idan karya ne wannan me yasa ba a ce yan jarida na kangon kurege ba me yasa ba a fara karyata su da sai dan an malamai dan ana biya malamai kujerar hajji da umara ana biya musu sadaki to mu ba mu daga cikin malaman da gwamnati ke biya wa komai ba ma kuma so ba mu da bukata amma abin da muke so in an faɗi gaskiya a tsaya a tabbatar da ita kawai abin da muke so kenan sannan ga jaridar new nigerian ai ita ma new nigerian ba sardauna ma ya kafa ta ba sai kuma sardauna ma ya kafa ƙarya kenan gwamnan ko kuma sardaunan ƙanzon kurege ce ko kuma ita ma new nigerian ɗin ƙanzon kurege take to ga shi dai jaridar new nigerian ta rana ainihin litinin talatin da watan oktoba shekara ta dubu biyu jama'a mun gane wannan shekara ta dubu biyu ga shi ainihin aka sa health and medicine ga shi a cikin wannan ainihin shafi na goma sha biyar da shi suka magana ainihin akan immunization drive in impressive suka kawo report polio immunization allurar rigakafi da irin ainihin abubuwan da sababar sannan aka zo who clarifies origin of aids ga shi nan duk suka kawo duk gwamna ya je nemi waɗannan ya je karanta malaman gwamna da 'yan jaridun gwamna duk su je su karanta don haka mu ba 'yan ƙanzon kurege ba ne har yanzu dai fa muna cewa jama'an musulmi ku ƙara bin mu bashi duk waɗannan muna ƙara ɗingilewa muke kaɗan kaɗan sai ran da muka kira hamshakiyar a kan freemasons waɗannan masoniya waɗanda suke yaɗa sharrinsu a duniya suna nan da alamomi iri-iri duk abin duk abin da yake hannun freemasons a ciki ya ka akwai alama ido ɗaya duk abin da ka sabulu ne ka gani biskit ne ka gani lemu ne duk abin da ka gani da alamar hoton ido ɗaya to freemasons ne suke ainihin da iko akan wannan don haka akwai wani minti da yara suka jarabtu da shi milkos wannan duk yana daga cikin aikin su ne shi yasa zaka ga ana talla a karamar tashar talabijin ta jihar Kaduna ta ACV ne ga shi nan yara uban su ya shigo sai ko sai ka a mana milkos ya ce an ce kaza sai sai ƙarya ne an ce kaza ba a bari na a faɗi magana wai ana ta da dabara to ƙarya kuke mai zarko ma kifi ya ganka don haka ba za a bar ku ku ba wannan ainihin abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwan sannan in kuka je kuka dubi direbobi da ainihin ake aje irin triangle din nan wannan irin danja da wani mota ka ta lalace a hanya sai ka zo ka kafa ɗaya a baya ka kafa ɗaya a gaba alama ce tasu abin da suke nufi shine in ka zo ka haɗa su ka soka su da su za su fitar da kusurwoyi shida to ita ce babban alamar freemasons in kuma ka aje guda ɗaya to a ka'idar freemasons yanda aga ya aje guda ɗaya triangle ɗin nan to munafiki kenan to wannan kaɗan kenan cikin sharrin freemasons shi yasa mas'alar ganna mun taba mu ne da ka bane ni mun karanta aqida ne yadda ka karanta accounting haka muka je aka koya mana aqida magana duk da ka ji mu ne ba mu ne da ka bane mu ba masu wa'azin kanzon ba bane duk abin da ka ji muna faɗi nan muna faɗi ne an bayyana tun haka muke faɗi kasa da yake ɗauka ko da duk abin da muka faɗi a tare mu kawo dalili ko ba irin malamai ne da ke zuwa da kan magori suna karya kawai shi kenan ba muna faɗin magana ne mu kawo dalili shi yasa kan a tare ne ma za mu ce kaza da kaza da kaza wannan shi yasa ai aka ce da a zama da mu don an gauna da mu za a ce ga dalili don haka sai a ce to shi kenan fitina za su kawo a fitina ne yan iska ne yan shi'a da ke yawo gari suna ainihin zagin sabon manzo Allah ba su kawo fitina ba sai mu da muka a zaune ko muka ce a duba wuri kaza a duba wuri kaza mu ne yan kawo fitina ko ko dan kuna da ƴaƴa waɗanda suke shi an ci ko ko dan kuna da ainihin kallo waɗanda wajen su suna ainihin shugabancin ƙungiyanci suna shi an ci shi kenan kawai abin ya zama a ainihin kabilanci abin ya zama son zuciya a zauna da mu akan irin waɗannan abubuwan mana dan haka a hir kada wani ɗan siyasa ya sake cewa muna so azi muna kallon kurege mun fi karfin mai kallon kurege mu da muke magadan annabawa wa'azi muke muna cewa Allah ce allah ya ce yanke za mu ƙarya dan siyasa ne mafici makaryaci yayi yaudara yace zai yi kaza ya ƙi ya ya sa hannu kaza ya ƙi ya sa hannu kaza ya ƙi saboda ne saboda yana son tazarci amma Allah mu ba ma yaudara to mu kuma da muke harkar hadisi mu ɗan aƙida ne da hadisi mun fi kowa kyamar ƙarya yanzu kuma ba a ce mu za mu yi wa'azi ne ƙaryan kurege don haka mu ba ƴan ƙanzon kurege ba ne ƴan siyasa ne masu ƙanzon kurege su ce a kawo ta za su sa hannu za su shari'a su yaudare ku don su fito ta garce amma Allah ne ba ma yaudara don haka kun ji wannan da kyau Allah madaukakin sarki shi da mu saboda kamar da muka ce muna son wannan zai shi kasan na karshe na ainihin wato bayani dangane da littafin nan na farmil battar in Allah ya so za mu takaita bayanai kwarai da gaske akan alhabbatu sauda ku yi mana hakuri da za a samu cikakken kasar da waɗannan bayanan duk suna da muhimmanci habbatu sauda idan na an yi bayanai akan muhimmancinta habbatu sauda ita ce bakin algari ko bakin algaribi haka kanawa muka ji suna ce mata don ainihin aka samu ita habbatu sauda din nan ana magunguna da ita da yawa saboda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce tana maganin kowane irin ciwo matukar dai ba mutuwa ba haka hadisi ya zo cikin bukhari da muslim to malamai sun kawo abubuwa da dama ku je ku nemi littafai da suka rubuta yanzu nan wannan littafi da ke hannuna at-tadawi bil habbati sauda fi sunnati nabawiyya wa tibb qadim wal hadith yadda ake magani da bakin algaru a cikin sunan Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a likitancin da har likitancin yanzu to ne na ɗauko matsaloli ne waɗanda suka shafi yanzu kawai su ne zan ɗan tattauna mana an ce ana haɗa maganin ainihin da ita kamar da muka faɗi to gaskiya ne ana haɗa maganin ainihin cutar suga da ake cewa ita ce diabetes ko kuma ainihin wato cutar ulcer da ake cewa jamban ciki to in aka tashi haɗawa garin habbatin sauda ɗin za a daka sai a samu lafsir ka dai san lafsir wannan da muka gada iya da kakanni ana ci da kuli da lafsir sai a daka shi a haɗa da habbatin sauda sai a samo roman roman gashi nan dan abubuwa ne kamar ainihin apple ba apple ba roman daban sai a kankare bayan roman din a aske bayan shi wannan fata tashi ta bayan sai a aske sai a daka shikenan insha Allah ta'ala sai mutum ya rinka sha kullum ya rinka idan kamar cokali guda kullum yana sha da safe to sai dai kuma malaman suka ce fa amma gaskiya akwai ka'ida ka'ida babba alai ita ce mai dai sai dai a aje shi a cikin firij in ba haka ba ka dai san lafsir da dan zuma ka dan zai lalace to an ce an haɗa lafsir an haɗa kaza ka ga zai rike kuma zai zama matsala kenan to in baka da firiji fa sai kai kokari sai ka haɗa gargada wanda zaka sha yanzu gobe zaka sake haɗawa gobe zaka sake haɗawa wannan yana maganin cutar da diabetes eh, abin nan eh, ciwon suga da ciwon ulfa da ciwon zuciya da hawan jini duk yana maganin su insha Allah kamar yadda muka ce ku mana azuwa mana a gaggawa ne lokaci ya tsire mana haka dai malaman ainihin suka ce yana taimakawa wajen wata matsala da take damun yara wannan matsala ita ce akwai yara da dama waɗanda za ka ga suna fama da kuraje da makamantansu to mun kawo tun a bayan nan habbatu sauda ana iya ainihin wasu rinka shafa musu shi ko kuma matsaloli na cutar fata da sauransu to akwai wata matsala wadda ita wannan matsala ita ce yara ne sai ka ga sun kasa ainihin magana to malamai sun tattauna akan cewa yaron duk da ya zama gashi yaro ne karami amma ya kasa magana to yadda za a bi ainihin a iya gane cewa wannan cutar nan da yaron nan yake fama da ita cuta ce da ba a iya maganin ta koko cuta ce yadda yake kawai a bashi zai watsake aka ce duk in kana da ka wanda ya zama baya magana ga wasu harufa ka gwada shi ka gani zai iya faɗin dalin da filin da fadin da ainin da nunin da lamin da ra to bi yaron da baya magana in ka sa shi ya iya faɗin waɗannan harufa ko kuma mafi karanci ya faɗi biyu daga ciki ka rabu da shi <coughs> ba matsala ba ce kawai yi ne wata ran zai ci gaba da magana shi amma duk yaron da ta same shi ya kasa faɗin waɗannan haruffa ko kuma ya kasa faɗin da biyu daga ciki dalin ko silin amma zai iya faɗin ba da ha da wayin da ya to wannan yaron yana da larura to tun da yana da larura sai ainihin a samo ita habbatin sauda din nan a baka sai a ainihin samo lafiyar din nan har yawan sai kuma a sake samo wannan ainihin abin nan na roman sai a daka sai a hada sai a ba shi yaran sai rinka insha Allah ta'ala aka ce lokaci kaɗan da ikon Allah wannan yaron zai ainihin ya tafi su game da magana kuma musulmi wannan kaɗan kenan daga abubuwan da zamu iya ainihin shigarwa dangane da abin da ya shafi shi ainihin wato habbatu sauda din nan kamar da muka ce lokaci ya tsire ne kwarai da gaske abin da muka karanta cikin sarimul battar daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da mai kuskure Allah ya sa mu gane kuskuren mu ko kuma malamai masu tsoron Allah su zo su gyara mana dalilai mu karɓa don mu gyara da kanmu wannan shine ainihin kasan na tamanin da takwas kuma shine kasan na ƙarshen karatun littafin asarin albattar su tafaddi min saharatul ashrar فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مبين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسيه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا